وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في المنظومة في بمنظومة القواعد الفقهية وهو الشيخ علامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى توفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف وألف بالهجرة يقول في البيت الثامن والعشرين العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل ومتلف ومتلف المؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الحنيف لم يحد والعرف معمول به العرف akan yi amfani da abin da al'umma suka saba suka san shi idza warada hukmun min ash-shari'i idan wani hukunci ya zo a shari'a a sharifi shari'a wacce take maɗaukakiya lam yuhad idan ba a yi masa geji ba misali ubangiji subhanahu wataala ya ce wa atun nisa a sadukatihim da nihla ku ba wa mata sadaki wannan shari'a ba ta ce ga abin da za ka bayar na sadaki illa dai wara da fil cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umarci wani sahabinsa da ya je duk inda zai shiga ya fita ya nemo sadaki ko da wannan sadakin ka bai fi girman zobe ko kuma bai fi wato ainihin darajar zobe na karfe ba wannan ya nuna kenan a iya ba da sadaki ko da bai fi kwatankwacin zoben karfe zala sama yake ce masa iltamis walau khataman min hadidin tafi kuka je ka nemo koda a kwatan kwatan zobe na karfe wannan hadisin kai ya ma nuna ƙasa da haka ma za ka iya hadisin imam bukhari ya rawaito shi hadisin sa'ad ibn sa'id wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi ta bijiro da kanta ta ce ta ba wa manzo Allah sallallahu kanta zala ya kau da kai ta ƙara ya kau da kai ta ƙara sai wani sahabi ya ce shi ya rasulullah ni ina da buƙatar ta zala ce to me kake da shi ta za a aura maka ya ce ba ni da komai ya ce ka je ka bincika ya ce wallahi rasulullah ba ni da komai ya ce ai tabbas walau khatama min hadidi ya ce ba ya ce to me ka haddace na qur'ani ya ce ma'i surat kaza wa kaza wa kaza ce to na aura maka ita bima ma min qur'ani nan kuma ayar ƙur'ani ta nuna cewa ana iya ba da malala gashin tinkiya wa in aradtum istibdala zaujin, makana zaujin wa atati ihdahunna qintar din kudi ne mai yawa to tun da shari'a bata haddade adadin sadaki ba idan aka saba 'ya'yan sarakuna ana ba su kaza 'ya'yan bayi ana ba su kaza 'ya'yan fadawa ana ba su kaza to in ka zo auren yar sarki ka ba da albashin sadakin yayan yar talaka sai a ce a ba haka ake ba limaza li'an al'adata muhakkama dama mun yi al'adar al'adata muhakkama ko to ka'idar urf in dai har shi haddi a wato hukunci ya zo a shari'a wanda ba a yi masa haddi da geji ba to za a yi amfani da urf na na ita ne ko kuma masu aure da ita ne abinda mai zala sama ce bi ma ma'aka alba'u huna tufidu al'ilm habata amma misali ishtaraituhu bi dinar ana a'taituhu dinara wa atani sai dai kawai shi shi wancan dan bambancin da ke tsakanin wannan dina din in ka bari ya bar hannunka shi kuma bimanu aka min alquran in ka ba ta yana nan tare da nan kuma ita ma ta sa akare al-mu'asharatu bil ma'ruf ubangiji zuwa ta ce wa ashiruhunna ma'ruf zauna da mata irin zaman da aka saba to akwai abin da mata suke yi a wata al'ummar a wata al'ummar ba sa yi kamar mu misali a nan idan ka auri mace ba za ka yi mata kayan ɗaki ba haka ne ba ka da wani ciwon kan kayan ɗaki in sun kawo mata shi kenan an ba su kawo mata ba abin da ka samu kai mata ba za a ce maka dan ne amma a wata al'ummar idan ka auri mace maka bakka da kuɗin da za ka yi mata kayan ɗaki kuma ta tare to tana wuka shi ka dole sai da samu sai ka yi mata kayan ɗakin nan da sauransu in kuma ta yi sai ka biya ta to kaga kowace al'umma dai da ta don haka ba ne mun saba neman aure za a nemi aure sai ka je ka ba da ka yi tambaya ka ba da kuɗin na gani ina so ka ba da kuɗin baiko ka aikar kayan sa rana an zo kuma an biya sadaki sa'an nan kuma da dai wasu tsarbe-tsarbe da abin da dai shari'a bata matsanta a kai bato tsorfi ne yake haddare shi wannan ke sauraka wannan ilhakinta da na uku ko sai a baiti na 29 mu'ajilul mahzuri duk wanda ya gaggauto da abin da aka haramta masa qabla ainihi kafin lokacin abin to a abil khusrani to ya jirgin wa kansa asarar wannan abu ma a hirmanihi kuma sannan tare da an haramta masa abu wannan kamar yana baiti a akan ka'idar malista ajala shaya qabla awanihi uqiba bi hirmanihi malista ajala shay'a wani awanihi ba bi hirmani duk wanda kafin lokacin yin abu ya je kokarin ya janyo abin to za a yi masa hukuma ta hanyar haramta masa misali ɗa da uba ɗa zai ci gadon uba uba ma zai ci gadon mata da miji mata za ta ci gadon miji miji zai ci gadon mata amma me sharaɗi na farko na cin gado mutuwa ko ba haka ba domin ba a cin gadon mutum sai ya mutu duk abin da ya bayar lokacin da yake da rai kyauta ce da haka yanzu misali in mutum yana da dukiya yana sahihan shahihan sai ikirawo 'ya'yansa gaba ɗaya ya ce musu to kai ɗau gida waje kaza kai ma ɗauka kai ma ɗau gida waje kaza ke ko da yayi da ga misalan da ba za a ce ya rama kai ya babba su dai kyauta kila ma ya zanto shi ya zauna ba ci da kosisi to in ya faɗi ya mutu abin da ya rage dai za a sake raba wa muda to amma sai uba ya kashe ɗa ko ɗa ya kashe uba ko mata ta kashe miji ko miji ya kashe mutum ya kashe wanda zai gada kuma ya yi gaggawa ke ko ista'ajala shayar a awani to me hukuncin sa yu'aqabu bi hirmani hadha shay yu'aqabu bi hirmani hadha shay wannan kaida dama na san kun san ta eh? walau kana aban ai ka'ida ce muqtarida cewa duk wanda ya kashe magajinsa ba zai ci ba ba kuma istisna sai dai kana maganar haddi ne kisasi shin bayan ya kashe ɗansa akwai kisasi wannan ita ce matsalar da akwai maganganu da yawa a kanta da yawa malamai su tuwa kan cewa layu had ko layu kas ba za a kashe shi ba bibirbi amma min janirin layu na? amma min janirin layu abadan layu to wannan kuma Hata a rayuwar duniya ba mutum ne ya samu aiki ya samu aiki shi burinsa a duniyan nan ya sai mota ya dau albashin farko ya dau na biyu misali ya tattara dubu ɗari biyu ya ci bashin dubu ɗari ya je siyo motar dubu ɗari in an sai mota mai ake ji na dai ta rage maka saukin al'amura ko ta dinga kai ka inda za ka to inda ya siye ta ne don ta wuce masa ce to lokacin siyan ta biyu in ba a wasa ba kullum yana wurin bakaniki wallahi wata ran in ba a yi sa'a ba motar dubu ɗari ita za ta haushi ba shi ne hauta kaga ista'jala shi a kabla wani don haka uɗi ba da irmani ko aure ne mutum ya yi shi lokacin yin sabi ba to ba zai ji daɗin sa haka komai an fi son mutum ya bari idan lokacin sa ya yi sai ya yi sai baiti na talatin وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شركه وذو فساد وعمل إذا أبي زما حلال to amma sai aka haramta wani abu da ke da alaƙa da wannan abu sawa'un aka haramta shi aikin a wani lokaci ko kuma aka sa masa wani sharaɗi aka ce aka iklalin sharaɗin aikin bai yi ba to wannan aikin ko da aiki ne mai kyau in an yi shi Allah ba zai karɓa ba shi ne suke cewa in adad ah, ah, a suke ciki kamar nan yake cewa haka za hukumul ibadatul waqi'ata ala wajhil muharram duka ibadun da mutum ya yi su a koda ibadan mai kyau ce amma in yi ta a fuskar da bata dace ba bai na da tahrimu ila nafsul ibadati aw ala ila shan amal batil misaluhu as-salatu fi waqtin nahyi sallah dai kuwa ya san matsayinta a musulunci to amma sai mutum ya yi ta a lokacin da aka haramta yin sallah a ta salatu hal tuqbalu salatuhu la tuqbalu salatuhu aw salla al-insan lakinnahu istadbara al-qiblata hal tuqbalu salatuhu la tuqbalu salatuhu aw salla alayhi najasa la tuqbalu salatuhu aw salla huwa muhdith la tuqbalu salatuhu aw salla Za ta la salatu salatuhu aw akhalla bi rukunin min arkani salatu wannan ka'idar ka ashbah ma takunu bi ka'ida usuliyya ita domin a usulul fiqh ne a cikin al-ahkam al-wad'iyya akwai as-sihha wal fasad as-sihhatu wato ma'anan ne min al-ma'ani taqumu bil ashiya'i al-mahsusa wanda a jiki mun san me ake nufi da siha ko iddul mara, amma a aikace aikace shine zanto aiki ya cika dukkan abin da ake bukata ya cika kuma duk abin da ba a so ya shiga bai shiga ba wani aikin idan sabata zalika fa wasa to amma ta'arifin sa lamma kanat ibadatu mujazza'atan ila ila juz'un yuqalu lahu al-ibada wa juz'un yuqalu lahu al-mu'amala aw aqul lamma kana al-fiqh mujazza'an asasan ila qismayn ila ibada da mu'amala to sai ake yi wa siha da da fasad kallo a mu'amala da ibada idan aka ce me siha a ibada shine ma yutaddu bi wa ما يرتد به ويسقط عنك الطلب at misali sallah yanzu ba akwai asuba ba sallah asuba waye bata wajaba akan to yanzu a cikin waye za a ce masa lalle sai ya tashi ya asuba akwai wanda a cikin mu za a ce masa ya tashi ya asuba me yasa saboda mun riga mun yi an fahimta ko kuma idan da za a kai karar wani daga cikin wurin al'adun shari'ar musulunci ko wurin waliyin abu a ce wannan ana tuhumarsa da rashin yin sallar asuba ta yau alhali kuma an gan shi a su. mai alkali zai ce kasafi aka yi masa ma zai kori karar saboda alkali an kama dalili concrete evidence na gashi an gan shi a masallaci kuma gashi ya yi sallah don haka ashe hadhihi salatu yurtaddu biha law na ru'iya fil kanisa da a ce a yau din da asuba a daidai lokacin sallar yana coci sai ce yi yayi sallah asuba ko bai kawo shaida ba alƙali zai karba ko kuma laƙaddar Allah ba a cikin nan ba kawai wani ne ya sha giya tun daga sha biyun dare ya bugu bai farfado ba sai karfe goma na safe sai aka ce masa bai asuba ba ya ce ya yi asuba za ka ƙona ta tasa hali taddu bi yi yau wato shi ne a asahihu minan al'ibarci ma yi taddu bi abinda duk mutane sun yadda eh, ya wannan yayi ويسقط عنك الطلب او عن صاحب الطلب ما بذا اتي سي كا ساكي ميميتا وانا اسعيه من العباده وكما ابو باي ما صحيح سي ما زما توفر فيه الشروط واتفت فيه الموانع اذا توفرت الشروط في الشيء وانتفت الموانع فهذا الشيء يسمى صحيحا مثلا الإنسان الانسان صلى وهو طاهر متوضئ وهو طاهر وعلى وضوء استقبل الابنة وغطى العورة ولم يتكلم في الصلاة وأتم أركانها وكل ما يتعلق بهذه الصلاة هل تكون هذه الصلاة صحيحة أم لا تكون صحيحة لماذا؟ لأنها توفرت فيها جميع الشروط وانتفت جميع الموانع وهل نعتد بهذه الصلاة أم لا نعتد بها وهل نطالبه أن يصلي هذه الصلاة مرة أخرى أم لا إذا الصدور هو ما يعتد به ويسقط عن صاحبه مرة الطلب أم ذلك طيب هذا الصحيح من العبادات أما الصحيح من المعاملات وهو ما يتعلق به النفوس ويترتب عليه آثاره ما يتعلق به النفوذ ويترتب عليه ماذا آثاره أنا نايب مغانا أكن نفوذ نايب مغانا أكن آثار ما النفوذ وما الآثار النفوذ شيني زرتروا النفوذ شيني مي زرتروا zartarwa da hukunci akan yiwuwar abu al'asar kuma shi ne ribar abu to mu ɗau misalin ciniki ciniki ba mu'amala ba ne ya ba mu mu'amala ba mulhatul iraf nan ana sayar da ita ƙaddara naira dubu ɗaya malam jabir sai ya zo wuri na ya ce ina son mulhatul irab ɗinka sai ce to ka naira dubu ɗaya ga ta wannan ba ijab ba ne sai ce to na siya sai ya ɗauko dubu ɗaya ba abul ba ne اتفقنا على سلعة وهي نسخة من ملهة العراق ya bincika ya buɗe ga ita ce wacce ke bukata ce to na barka lafiya shin sharɗan ciniki sun cika ko ba cika ba na ɗaya dai ridar muta'aqidai na biyu al-ijab wal qabul na biyu at-tahaqquq min salamati min wujudi sil'ati wa salamatiha komai da ke bukata ga subject matter ga contracting parties ga acceptance ga offer ga shi komai an gama dukkan an sanin contract ya tafi na tafi sai wani ya ga mulhar a wajensa da suna na a sai ya ɗauko ta sai ya ƙara kotu ya ce ai ya ɗauke mulhar mutumin nan wani sai alƙali ya kira shi sai nima aka kira ni sai aka ce ya batun mulha sai na ce ai nasiya nasiyar masa kai yaya a kai sai ya ce masa kai mulha ga me yasa ka ɗaukar mun mulha Na nasiya ne kai haka ne ka siyar mai eh nasiyar masa sai wannan wanda ya yi ƙara sai ce bai yarda ba shin me kuke tunanin zai zama hukuncin da alƙali yi a ba hukuncin da zai yi wannan ba ya alƙali zai ɗauki wannan cinikin ciniki yau wato wannan yayi din da kuka ce shine nufus abinda za a ce yayi me yasa kuka ce yayi to shine duk abinda ya zanto in an ganshi za a iya cewa yayi kamar aure ka je ka nema an ce an baka an zo an taro an yi siga ka kaddamar da sadaki ga shaidu a gaban shaidu ko an nemo sa an gaya musu kuma gashi bata cikin muharramat din da ba za ka aure su ba ta cikin ummahatikum banatikum akhawatikum wannan dai mutane ala ya ta'allaqu bi hadha an-nikah an-nufuz hal ya ta'allaqu bi an-nufuz am la ya ta'allaqu bi an-nufuz sai abu na biyu wa ya tarattabu alaihi atharu kuma sai kuma kai zaka iya cin ribar abu me ribar ka sai mulha ta zama ta ka kai ta labararan ka kai amfani da ita ka iya ba da ita kyauta ka iya siyar da ita wannan ba su ne zar ba yanzu dai in kai ba kai ne me ribar aure ta mu'amalance ta mu'amala da miji yake wa matarsa to amma idan lam yakun nikahu sahihan fa hal ala az-zawj an yastafida min az-zawj min az-zawjati la abad misali idan ana kotu akan yiwuwar cewa aure kaza bai yi ba saboda ana sa ran an shayar da shi nono tare da ita kuma ma an yi wajen wata biyar ana ba su nono nan tare mana ta sha nono ya sha nono duk a wajen mace ɗaya to a yanzu sai alƙali ya dakatar da ƙarar zuwa a je a ɗauko wasu da za su yi shaidar haka to za a ba shi mata ya tafi da ita gida ne a daren la ya asaru hatta ya timma attabayyunu min sihhatin nikahi wa illa fala an gane ko in kun fahimci as-sihhatu min al-ibadat wa sihhatu min al-mu'amalat ko wancan ma يتدبي ويسقط عن صاحب الطلب وانه ما يترتب عليه آثار ويتعلق به النزول Allah ya sa kun gane kun ga ai tana da alaka da wannan kalmar wannan abin ko wannan وإن أتى التعريف في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل ومتلف مؤذيه wanda duk kawar da abin da zai cutar da shi har ya lalata shi ko ya kashe shi ko ya kawar da shi daga rayuwa ma gaba daya laisa ya manu to ba zai ba zai biya wannan abu ba ba'da diba'i billati hi ahsanu amma in aka tabbatar da yayi kokari ya kare kansa ta hanyar da ta fi kisan kyau wannan mun ba da misalin wannan ka'idar da yawa misali mutum ne ya kwance sansa ko sansa ya gudu sai ya nufo ka kai juyin duniyar nan ka kama katanga ka hau ma abin ya gagara sanyan sa wannan sa din yana kama ka kai ka tabbatar halaka ka zai samu kai da bindiga a ka. ne za ka yi ne za ka biya ko ba ka biya ba ba za ka biya ba tunda zuwa ya zai kashe ka don haka man atlafa ma yi ubihi bi abdaman shi ne sai ka biya to akwai abubuwan da ba za ka biya ba daga cikinsu akwai iza atlafta ma yi ubihi daga cikin babin da biya yake faduwa akan mutum shi ne kamar mutum aka ba shi wannan ƙari ne zan mana jiddai suna cikin koron na ƙa'idar idan aka ba mutum rukon maraya sai zanto ba shi da abin da zai ci balle ya ciyar da marayan marayan kuma ita baka cewa yana da dukiya to sai iba a cikin dukiyar marayan ya ciyar da marayan wannan ba zai biya. Kirasul Qur'an ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف القرآن يتي فليأكل الأصل شيء أن تأكل بدون جوع أما إذا كان هذا هالي فليستعفف تكك تأجيك المرايا يعني أما إذا باك هذا هالي فتسنن مثالي yaro an mutu an ban masa miliyan goma ashirin za a kai shi makaranta tare da 'ya'yanka suke makaranta an koro su saboda rashin biyan kuɗin makaranta kai kuma ba ka da yadda za ka yi shi shikenan sai ka ɗauka ka biya wa maraya ya tafi makaranta yanka su zauna a haka nawa ne in dai ba in an ba a cikin dukiyar marayan za a cutar da shi ba to in abin bai taka karakara, ba a ɗiba a biya musu gaba da tun da kai in kana da dukiyar kai za ka biya musu har da maraya to amma kuma ba za ka ce to shi kenan lokacin yin fa aure ya yi barin ɗiba har da 'ya'yana musu ba wannan kuma wani abu ne da ko ba shi za a iya rayu idan sallah ta zo idan dai ba za ka ce to bari ɗiba a dukiyar maraya in wa kaina kayan sallah in wa iyali na ƴaƴana da mata na ba a'a fa in kunta da fa'ilan to ka ɗiba kai masa kai ka je ka nemo ƴaƴanka in kuma ka buga ka buga baka samu ba maslahar raba shi da ƴaƴan na da akwai matsala to shikenan sai ka ɗiba kai wa ƴaƴan naka a matsayin ranciyar da Allah ya baka ka biya shi in baka samu ko kuma shikenan a masa bayani ya daga cikin babin da ba a biya shine idan mutum ya amince maka ya ba ka kuɗi kuɗin sai suka salwanta ba bisa sakacinka ba bisa ƙaddara da riski to ƙa'ida dama duk wanda ya amince maka to dole kuma zai ɗauki riski da haka yanzu idan mutum ya aiki yaransa ya je ya saro masa kaya a wani waje ya amince da yaron suka yi sayanin kwantar zai je siyo masa ba wai zai siyo ya siyar masa ya ciri ba zai siyo masa a matsayin aiki sai aka tare shi aka kwace kuɗin in dai dalili ya tabbatar da cewa tare shi aka yi aka kwace ba kuma ya bi ta hanyar da kace mai kayyar ba ne ba kuma dama a tunaninsa ana iya tare mutum a kwace kai kuma ba haka kace mai ba ba ka bashi kuɗin jirgi ne ya hau mota ba in dai duka ba ina abuwa to ba zai biya ka ko sisi ko ka yi ƙararsa ma dole ka haƙura

san ka na sai ka sai a ba adadin wannan ta wata da ne suna da hakan da sai kun biya shi sai kun biya shi sosai saboda ai shi babi na wada'i shi ma babi ne na fiƙi yana kuma da nasa gawaɗi asali shi ne ajiya contract ne tsakanin mai asalin kaya da wanda aka ba wa ajiya amma kwatankwacin sakamakon kwatankwacin kyauta ne ba iwa sai dai an yi sharaɗi cewa to zan ajiye maka muƙabil ka biya kuɗin wurin ko kuɗin kula da kaya to idan ka sa masa sai ya biya kuɗi to kuma kai ma tun da za ka ci riba to ka'ida alkaraju bi zaman to lallai sai ka lamunci cewa aka taɓa masa za ka biya shi sa'annan idan kuma da a ce da ya aje kayan ya siya ya yi komai ya yi hausa zai ce to Allah a kula da kayan nan zan je in dawo sai wuta ta zo ta cinye kayan wannan ba za ka biya shi saboda ya riga ya siya ya yi hauzi ya biya kuɗi kai idan bai biya kuɗi ba ma ya siya ya yi komai an signing contract ai bai halatta a sayarwa da wani kuma inda kaya za su tashi ba za a ƙara masa kuɗi ba in ya zo biya saboda haka idan wuta ta ci kuɗin sai kuma ta ci kayan sai ya biya saboda ai ya siya ne da mutunci da komai sai ya biya amma idan ya zanto sacewa a kai to ai akwai sakaci na rashin kula ko ba komai dai ita wacce ta sata ɗin ita ce ma ba ita wacce ba dai istafadu min gafla ghafla sun fa'idantu da ɗan gafalar da aka yi sai suka ɗauka kayan to wannan muƙabil wannan gafalar ita za ta sa dole shagon shago ne shi kuma mai shago kamar kai yanzu idan ka ɗau yaro za ka ci ribar gallasa ne wannan wahalar tasa to kuma dole kai take musu dole akwai abin da zai je ya jini laifi kuma dole kai ka an ta tahammar saboda da za a yi mukarana tsakanin tsakar da yake bazalinta a shagon da abin da kake ba shi da babu tasawi ko da akwai tasawi ma dai to dole akwai wannan ɗaya ba shi yasa masu hikima suke yin inshora inshora ba guje wa kaddara ba ne mutane da musulunci ta ba akwai inshora ta kafin na musulunci wanda duka addini ya zo da wannan tsara ta ta yadda za a rage maka wani abu irin wannan yamma eh, inda suka ci gaba hadda insurance na irin wayannan matsalolin to amma dai duk da haka kuma akwai abin da ka kawwala wa ubangiji shi ya fiye maka na

lalle mutum zai yi hukuma a shi zai yaya zai ci kaman da yawa su masu gida akan me za sai su kai kotu ai yanzu wato mutane ba su gane ba fa shi zuwa kotu fa abu ne mai sauki ba. manzo sun da na Aisha sun je kotun sayyidina Abubakar abu ya shiga tsakanin sai na bakar ya zo ya raba su amma sai na bakar ya yi niyyar zai mangara na na aisha maza Allah ya ce ah. a maza Allah ya ce kai mana hukunci manzo sai na bakar ya ce me ya faru ce to zan ma bayani ce to kai adalci ka faɗa abin da ya faru sai na bakar ce maza Allah ya yi kanta ta manzo Allah ya ce a ba kuma abin da muka mun kira ka ne ka sasanta kai wannan an kai ƙarar sai na umar kotun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ai kai ƙara ba cin mutunci eh shi ba duka ba shi ai asali ba mushi abin da ya san zuwa kotu to ya dauka kamar to zarta ce da tijara yanzu in mutum ya mutu za a raba gado ai a tafi kotu shi ke komai sauki in an je kotun nan ba fa zuwa za a zazzagi wasu a zargi wasu ba a'a kawai abin da za a yi shine a ɗauko ƙa'idar shari'a a yi a yi stampin na kotu shi kenan an huta da rigima da shi kenan to kada mu ɓata mai tari mu ta wannan inda ba matsalar fito ba ce na idan yaro ya ba wa mai ajiya sai yaron ya zo ajiyarsa ya ce masa yaron sai ya ce bai yadda shi bai yadda an sace da sai ya shi zai biya shi ya danganta an sace mai ma'ana an sace ma'ana dai an ɗauke ta to akwai abin da yake tabbatar da cewa ɗaukewar bisa ciki ne babu akai kenan al'asuru ba ka'u ma kana alama kana kawai ka da kayan idan kuma ya ce an sace ita sata ta arifinta a musulunci da ma'anar shi ne wani mutum wanda bai mallaki abu ba mallaka ko ta ciniki ko ta kyauta ko ta aro a wani lokaci ko ta gado ko ta dai hanyoyin da ake mallaka source ownership wannan mutumin wanda ba shi ta right of ownership na abu ya tafi ba bisa yardar mai mallakar abu ba ya je wurin da dama a al'adancan an kai abu wurin an adana shi ne an boye shi ya baki ido ya dau abin idan abin ya kai haddin lissafi ya zama sata za a yanke to misali yanzu za ka ka wannan tun ne yana da babur ya siye shi da rasit mulkin babur nan nawa ne na sani sai ya zo ya aje babur ɗin a ƙofar gida sai ya shiga gida sai wani wanda bai mallaki wannan babur ɗin bai zai ɗauki wannan babur wannan za a fassara ta a matsayin sata sai dai orfan amma a shari'ance ai ƙofar gida ba wurin aje babur dama mazinna ce ta za a iya ɗauke shi a ƙofar gida amma misali in ya ɗau babur ɗin nan ya shiga da shi inda yake ajiyewa ya rufe wurin ya sawa babur ɗin mukulli to duk wanda ya tsallaka ya je wajen sunan ta sarida idan da ajiya aka ba mutum babur ɗin aka ce amma ya iya hawa in yana so ya bukatarsa ya gama amfani da shi ya ɗauke shi ya shiga da shi wuri ya kulle ya rufe ya yi komai wani ya je ƙetara ya shiga har wannan wajen ya ɗauke to ba biya amma in ka ba mutum hayar ya a daidaita sauƙuwar abu ya je ya zauna garin shan shayi ya ajiye gana shan gadagi aka ɗauke ba sai ya biya ka ba a wajen shan gadagi ba wurin ajiye babur ba a ƙa'ida ke amma sai dai sata ce ake mata haddi na yanke hannu fashi da makami haddinsa na kisa inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqtalu kaga an faɗa au yusallabu ko ay musu gicciye aw tuqatta aydihim wa arjuluhum wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min wannan kaga an nassan haddin da za a yi su to amma misali wanda ya zo ya ɗauke abin mutum a ƙofar gidansa wannan koda bai kai haddin misali ba alƙali zai iya yanke ma hannu ta'azira zai iya kashe shi ta ta'azira zai iya masa duk abin da zai masa ta ta'azira akwai tsarra mai yankan aljihu akwai khattab dan sani akwai muktasib mai kwace wayannan duka sunaye ne na haramiya yanzu gaba ɗaya ma haramiya suke cewa a larabcin zamani irin da darijiya harami kuma shi ne wanda zai zo ya ɗauke wa mutum eh ba eh ka takhtafu hutsayu sun tsuye zo ya abin ya gudu shi a'a sosai ma ku ai ta'aziri shi ma an wakala wa alkali abin da ya fi dacewa wanda zai zama sanadiyar kashe banna ina ga bikin ya isa haka ko to wannan tambayoyin sun janyo wa rabiya ba za mu yi da za mu yi ta amma tun da mun yi wannan